To Malam Ira aka ce kyan alkawali cikawa. Kwarai da gaske. To ɗazu ma mun yi ma masu sauraron mu alkawalin cewa bayan bayanin da muka yi musu za mu sake dawowa mu bayyana musu lokacin da ake kyautata zaton hmm. za a suma a Afirka za a yi irin wannan abin da muka gani na tarihi inda eh. abin da muka fi sani a gida da cewa wata ya kama rana ko kuma a ah, husufin rana dinnan. Hmm. to cika alkawalin nan. To na san dai cewa lokacin da wani abu ya faru a nan mutanen ma gida rana ta riga ta faɗi. Haka. Saboda haka ba su yi kallon da muka gani ba amma an sun biyo mu ta mu na Facebook. a sun gamu muna bayani kuma sun ga hotunan su na sai yanzu duk wani gidan talabijin da aka bude za a ga hotunan abubuwan da suka faru din nan amma kamar yadda muka faɗa ne cewa masu kallon masu sauraron mu a Najeriya mm. a nan gaba idan Allah ya kai mu da rai da lafiya a shekara wannan mai zuwa eh. shekara ta da goma sha 2018 kenan eh. akwai husufi na wata da za a iya gani daga Najeriya a daren ashirin da 27 ga watan Yuli hmm. na shekara mai zuwa akwai husufi na wata da mutane za su iya gani daga Najeriya za su gani sosai. Ba na rana irin wanda muka gani ba yau. Ba na rana irin eh. wanda muka gani ba idan masu sauraron mu suna so su ga husufi na rana ne mm. kamar irin wanda muka gani a nan Amurka yau mm. sai dai su haƙura sai zuwa ranar ashirin da ɗaya ga watan Yuni. wato ashirin da ɗaya kenan ga watan shida mm. na shekara ta dubu biyu da ashirin. wato nan da shekara biyu da watanni goma. Mm. Kusan daidai saboda kin san yawa ajiyar da ɗaya ne ga watan eh, eh, Agusta. Eh eh kusan kusan eh haka eh haka. Yawa ashirin da ɗaya ga watan Yuni. Kuma. Wato watan shida. Eh. Na shekara ta na shekara ta dubu biyu da ashirin. Eh. Idan Allah ya kai mu a wannan lokacin akwai husufi na rana mm. da za a iya gani daga daga Afirka mm. a lokacin da mutum zai fara gani ya danganta daga garin da yake tukunna idan kamar yadda mu ma na Amurka daga wasu jihohi sun gan shi dindin mu kuma mun ga eh, dai mun gan shi dai wani abu eh. nan an fara ganin sa a jihar Oregon kafin eh, ya zo nan kuma muka fara gani a idan lokaci ya kusanto za mu kara bayani wa masu sauraron mu mm. amma dai su rubuta a kalandar su waɗannan guda biyun da muka ambata cewa akwai husufi na wata a ran 27 wato daren 27 ga watan Yuli mm. na shekara ta 2018 shekara mai zuwa kenan. Eh, wato akwai bayanai da muka yi da dama da babu shakka a wannan ɗan lokaci da muke da shi ba za mu iya sake maimaitawa masu sauraron mu ba sabili da haka ina tsammani sai dai mu shawarce su idan eh, suna cikin waɗanda ba su samu lokaci sun gan mu kai tsaye ba hmm. a shafinmu na facebook sai muna eh, cewa su sake zuwa su duba eh, domin akwai bayanan da lokaci ba zai baka damar ka yi sa wannan hmm, domin kamar daga cikin bayanan nan akwai bayanin tabbacin me yane ne ake yi a san cewa za a yi hosifi lokaci kaza rana kaza lokaci kaza a wuri kaza. Akwai duk bayanan nan masu sauraron mu suna so su ji wannan bayanin mm. suna iya kallon wannan bidiyo da muka yi a shafinmu na Facebook. Eh akwai kuma bayanai da muka yi musu game da yadda za su kare kansu idan mm. wannan lokaci ya yi kada ya kashe musu ido? Eh, idan lokacin hosifin rana ne ba a kallon shi kai tsaye sai an sa tabaro mai matukar duhu wanda zai tare a irin hasken nan da ake kiransa ultraviolet da x-ray da kuma infrared waɗanda suke cin ido suke kashe idon mutum saboda muddin mutum ya kalli rana haka kai tsiya idonsa yana iya lalata masa ƙwayan ido kuma irin wannan lalata ido da yake lalatawa ne na har abada wanda yan ido ya ɓaci ya ɓaci kenan. Yawa sabili da haka kamar yadda muka faɗa wannan ɗan eh, somantaɓi muke muku akan cikakkun bayanai da muka yi sabili da in kuna son ku san ya ne za ku ku kare kanku sai ku sake komawa wannan shafinmu na Facebook bayanai da aka yi a yau domin ku ji cikakken bayani mun kuma bayyana musu shekarar da za a sake yin wannan a nan amurka ba cikin watan afrilu kenan ran takwas ga watan mm. afrilu na shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu amma shi ma a nan amurka ne za a gan shi ba wai a kasashenmu na afirka ba a cikin bayanan kuma akwai bayanin da ya taba tasirin wannan ganin wannan rana irin ta haka ga masana musamman Eh, a musamman abin da masana suke so su gani idan aka sami irin wannan husufi wanda yake rufe rana gaba ɗaya lokacin da wata za ta zo ta rufe rana gaba ɗaya din nan shine akwai wani abu da ya kewaye rana wani irin tururi da ke fita da rana wanda ake kiran shi corona mm. wani abu ne kamar tururi kamar tumbuɗi haka da ke mm. fitowa daga jikin rana wanda ba a iya kallon shi sosai duk irin dabarun da suke su sa wani bakin abu ya tare rana domin su karanta su nazarci irin wani abu da ake kiran shi corona din mm. a ba sa iya yin sa sosai kamar lokacin da aka yi huzufi kuma yana ba su dama su iya karanta wato yadda magana sun rana mm. yake saboda irin wannan turiri da ke fitowa da kuma ya yakan bi shatin da magana ɗinsun rana mm. take ne to wannan abu yana taimaka musu kware wajen gani saboda wannan abin da ke fitowa daga cikin ranar yakan shafi mm. abubuwa na sadarwa a nan duniya kamar a ce irin taurarin dan adam satellite kenan mm-hmm. wanda in ya zo yana iya sa su gaba ɗaya su mutu su daina aiki. To masu saurare tsatsakuro muku muka yi daga cikin dogon bayanin da muka yi a shafinmu na facebook kai tsaye da muka lokacin da muke kallon wannan a waje hmm. sabili da haka kamar yadda muka ce idan kuna son cikakken bayani da kuma ƙara samun haske kan wannan sai ku sake komawa wannan shafi namu na facebook tunda da yana nan dindindin kwarai da gaske za a iya gani za a iya kuma ji